yana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na ɗari da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari Allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان يي الله مدوككين سركي ساكا mashi da alkhairi wannan littafi na sharhu sunna littafi ne wanda yake karantar da mu tsantsan aƙidan mu na ahalus sunna tsantsar aƙidan da annabawan Allah suka zo da ita suka karantar da al'ummominsu ita ce kada aƙidan da za ka ƙudurce ta ka je wajen Allah ka sami yardan Allah ita ce kaɗai aƙidan da ba za ka yi asara a duniya ba kuma a lahira babu nadama ga duk wanda ya ƙudurce ta ma wallahi al'azim idan ka kuskura ka je lahira ba da wannan aƙidar ba ka shiga uku allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu za mu tashi gaban da mala yake cewa وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه أقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله وإن الله ينزل إلى السماء الدنيا wa yanzilu yawma arafa wa yanzilu yawmal qiyama wa inna jahannama la yazalu yaqrahu fiha حتى يضع عليها قدمه جل صناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي in إن مشيت إلي halwal harwaltu ilaika wa qawlihi خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من هذه بهواك فإن الإيمان بها بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي wani da ce tsantsan aƙidar mu mala yake cewa wa kullu ma sami ita min al'asari shay'an duk abin da ka karanta a cikin hadisin annabi ko meye mun gane duk abin da ka karanta cikin hadisin annabi ko meye mimma lam wa aqaluka cikin abin da ka auna da hankalinka bai gano ma ba baka fahimta ba na hawa ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama misalin fadin annabi da yake cewa qulubul ibadi baina usba'aini min asabi'ir rahmani jalla wa ala cewa zuciya ko zukatan baye suna tsakanin yatsu biyu na Allah mai rahama ne kaga wannan ka kasa gane a'a to zuciyan tana nan eh kuma an ce tana tsakanin yatsu na Allah mai rahama to ya yatsun Allah yake to kul an hana ka wannan an gane ya Allah ya sa yatsun suke nashi shi ya bar maka yin sani amma Allah yana da yatsu eh yana da yatsu eh mana a'a me yasa ka ce yana da yatsu annabi ne ya fara a ina yana cikin sahihu muslim a lamba hadisi na 2654 in baka sani ba riwayan abdullahi dan amur dan as Allah ya kara masu yarda hadisi ne tabbatacce yanzu Allah yana da yatsu e ya suke ba mu sani ba ya Allah yake sa zuciyar bawa a tsakanin yatsun ba mu san yadda yake sawa ba amma mun yadda a haka yake kuma haka yake sawa mun gano wannan da kyau ko yanzu ka san ma'anan yatsa na sani irin naka a'a in ka yi da irin naka ka zama mushabbihi ka zama mumassili in ka kore ka zama mu'attili kun gano wannan da kyau ko ko ba ma tafwidul ma'ana mu ce ai mu ba san ma'anan yatsu ba ko da mun yadda yana da yatsun wani abu ne da yana daga cikin mota shabihi wannan ƙarya ne wal ma'ana ma'alum wal kaif majhul wasu ala anhu bid'a kun gano wannan to shine sai mala ya ce wa da fadin shi da yake cewa inna allaha yanzilu ila samai dunya Allah madaukin sarki yana saukowa saman duniya to in ya sauko saman duniya waye ban ma al'arshi kaji irin da ku wannan tambayin waye saka Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya yana kira ina mai roƙo ina mai buƙata ina mai lalura wa zai kira a ansa wa zai roƙa a bashi abinda Allah yake kenan yanzu wa ya bar ma al'arshi tashi ce bai bar ma kowa ba yanzu wa ke kulawa da ita shi ne kun gano kuma yana saman duniya A eh, haka ya faɗa to yanzu idan shugaban ƙasa ya zo kaduna kaga bai sa abin da yake yi a abuja ba sai mu ce oh yanzu matsayin da ka ba allah kenan matsayin shugaban ƙasa kaga sai da ya tashbihin rabbu da ra'isu baladihi kaga ya zama mushabbihi sannan sai ga abin ba zai yi ba sai ya kore cewa ba zai sauko ba kaga ya zama mu'addili shi sa duk wanda ya kora suffa daga cikin siffofin Allah to bai wannan ta'addancin ba sai da ya shiga aqidu go guda biyu tashbihi da kuma ta'tili to yanzu ake kula mai da al'arshin a'a la yasalu amma yaf'alu shi Allah duk abin da ya ba a tambayin shi fa to misali falatar ribu lillahi al-amsal in za ka buga misalin buga da matanka amma ba da Allah ba fala tadribu lillahi amsal ba buga ma Allah misali domin shi laysa ka mislihi saman da kake ta tinkaho ya gaya maka wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi saman bai gare shi kula da ita ba jama mun gane amma Allah yana saukowa to yanzu sama ta yi mai rumfa kenan a kai da gace yana ko ina ba sama ba ma rufin daki kenan ya mai rumfa kaji mutumin da ya ce Allah yana ko ina wai ne bai yadda Allah yana saukowa saman duniya ba wayan gace ya sauko saman duniya wai kana cewa wai sama ta yi mai rumfa kenan ka ji mashirminci shi kuma da ya ce yana ko ina in yana ko ina haka kashin tebur ɗin nan kenan to ya sauko wanda yake yi take yi ba mu sani ba amma kunya da yana saukowa e, kun sai da yake kun san me ake ce masauka e eh. <laughs> jama'a kun gano wannan da kyau ku mun san sauka amma ba za mu tafwidul ma'ana ba mu ce mu ba mu san ma'anan ba wannan ma tabi'a ce aqida ce ta yan bid'a aqida ce ta yan san zuciya yan al'ada jama'ar annabi kuna ganewa Allah madaukakin sarki ya taimake mu wani hadisi al-imam al-bukhari ya fi da shi a lamba na 1145 al-imam muslim a lamba hadisi na 758 min hadisi abi huraira Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda sannan wa yanzulu yawma arafa sannan Allah madaukin sarki yana saukowa a ranan arafa mun gane yanda yake saukowa a ɗaya bisa uku na ƙarshen dare haka yake saukowa a ranar arfa wa yanzulu yau malkiyama kuma Allah madaukin sarki zai sauko ya zo a ranar tashin alkiyama wa a rabbuka wal malaku saffan saffa wa a yau ma'izin bi jahannam yau ma'izin ita zakarul insan wa anna lahu zikira ranan da wallahi ido zai na fata ran da gaya maka gaskiya ka take ta kabar san ranka ran da ka bar sunna ka kama bida'a za ka sha mamaki a ranan ana kiranka zuwa ga tauhidi kai kunnun uwar shegu ka kama shirka za ka sha mamaki ranar da ubangiji zai zo waje a yau mai izin bi jahannama wailan wailan za a zo ranar kiyama da jahannama rijiya rijiya ainihin al'abai wal ummahati ainihin banuna wal banati ainihin mulukil jababirati kada hadamuhum hadimun lazzati ina yayan ina iyayen ina sarakunan na suke mutuwa ta kai su ta su a ranar ne za a zo ga Allah ga mala'iku ga jahannama ga littattafai duk wanda ya bi Allah da takawa ranar shi kaɗai zai tsira wanda ya sa son zuciya kuma jiki magayi shi sa a nan ne ake gyara aiki wallahi idan ka sake mala'ika ya halatto ka baka gyara aiki ba to ka shiga mamaki ka shiga garari bayan da za a ka dawo duniyan nan Allah maɗaukin sarki ya sassauta maka ko da ko ka yi bukatan haka ka ce rabbir ji'un la'alli a a'malu salihan fi ma tarakt Allah mai da ni duniya mai yiwa in aikata aiki na ƙware cikin ɗan abin da ya man saura Allah ce kalla innaha kalimatun huwa ha? rabu da su dama haka suka saba faɗi ai ko sun yunkurin koma ba za su koma ba wa min wara'ihim barzakhun ai bayan su akwai katangan barzahu ila yawmi yub'asun ba maganar dan kafa duk wanda zai ba Allah ya ba Allah yanzu duk wanda zai tsaya shi ta ku jiki magayi kafili ga mai doki wa inna jahannama la ya yatrahu fiha jahannama ba za a gushe ba ana loda mata mutane ana cewa da ita halim talati kin cika wata ƙulu hal min mazid tana cewa akwai daɗi ne yanzu har akwai ƙari duk da wannan lodi a kawo akwai wuri hatta ya ba alaiha ƙadamahu har sai Allah madaukin sarki ya ɗora mata diddigen shi yanzu Allah yana da diddige jalla Sana'u yana da shi irin naka lala lala laisa ka mislihi shay'un a kai ka san ma'anan diddige e to diddige irin nawa irin nashi mun gane amma ka san ma'anan mun sani irin kaza a ba ma tamsili ba ma takyifi ba ma ta'atili ba ma tashbihi duk waɗannan karta shiriri ta ba ma yi amma Allah yana da diddige kuma zai danna jahannama idan ya matse ta sai ta ce cut cut cut na cika na cika na cika wannan ya tabbata wa ƙaunin lahi ta'ala lil'abdi da kuma faɗin Allah madaukin sarki da yake ce ma bawa in mashaita ilayya har wala hawa in mashaita ilayya idan ka zo wajena harwaltu ilaika ni kuma zan zo ma da popoti in ka zo man da tafiya zan zo ma da sassarfa Allah na sassarfa eh sassarfa eh sassarfa ka san ma'anar sassarfa na sani amma ya sassarfan Allah yake shine ban sani ba dan ban taba gani ba amma ya ce nayi kuma na yadda yana yi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a lamba hadisi na 7405 al-Imam Muslim ma ya fitar da shi a lamba na 2675 min hadisi Abi Hurairah wa qawlihi har ila yau da fadin annabi da yake cewa khalaqallahu adama Allah madaukin sarki ya halicci adama ala suratihi a bisa suran shi shi shiwa za mu zo cikin sharhi za mu ci wani hadisa al-imam al-bukhari fitar da shi a lamba na dubu shida da ɗari haka muslim ya fi da shi a lamba na dubu biyu da min hadisa abi huraira wa ƙaunar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganan annabi da yake cewa ra'aitu rabbi fi ahsani suratin ya ce na ga ubangiji na a cikin mafi kyawun kama wannan hadisi alimamu tirmidhi ya fitar da shi a lamba na dubu uku da biyu da da da talatin uku lamba na dubu uku da da biyu talatin da hudu alimamu ahmad ya fidda da wannan riwaya a kitabul musnad lamba hadisi na dubu uku da da da hudu saba'in hudu min hadisi muna abbas radiyallahu anhuma a ruwayan abdullahi dan abbas Allah madaukin sarki ya ƙara masa yarda wasa haul albani muhammad nasir dinar albani ya inganta wannan riwaya fi sahihul jami' a cikin sahihul jami' a lamba hadisi na 59 a cikin silsila sahiha a lamba hadisi na 3169 Allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi ma'ala ya ce wa ashbahi hazil hadis da makamantan irin waɗannan hadisai fa'alaika bi taslim abin da yake wajibi a kanka ka sallama wata sdik sannan ka gazgata wata fuwit kuma ka yi tafwidi ma ma'anar tafwid shi ne tafwidi a wajen tamsili ko ta tashbihi mun gano wannan ka sallama ba ta da kamantawa ba ba tafwidi wajen ma'ana ba tafwidi wajen ma'ana ita ce ɗabi'ar ɗan bida'a ahlus sunna ba sa yi warida sannan ka yarda da haka abin yake wala tufassir shay'an min hazihi bi hawaka karka yarda ka fassara wani abu daga cikin wannan da san ranka fa innal imani bi haza wajibun imani da wannan wajibi ne faman fassara shay'an min haza bi hawahu duk wanda ya fassara ɗaya daga cikin waɗannan nassoshi da son zuciyar shi eh wa raddahu kuma ya raddin su fa huwa jahamiyun wannan ba jahami ne yan jahamiya mun tattauna martani a kansu a farkon babin da ke bayani akan muraƙaba a cikin riyadus salihin in ba manta ba an gano wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya sa dace wannan gaba ba zan yalwata bayani a kanta ba saboda malam ya ƙosar mana da bayanin da muke so mu samu a cikin sharhi yasa duk abin da ka karanta a cikin nasi ƙur'ani ko hadisi sai ka je ƙwaƙwalwanka bai ɗauka ba ko to kakka auna da abin da ƙwaƙwalwanka ke maka musu ruɗanin da aka samu ruɗanin yana cikin ƙwaƙwalwanka ne ba cikin nassin ko cikin imanin ba kenan kai ne rudaddan da bid'a da san rai ya ruda ka Allah madaukin sarki ya sa dace to duk wanda ya shiga cikin ruda ne cikin wannan ya natsu ga karatun na tafi mala ya ce asharhu ga sharhin wannan matsalar nususu sifat as-sabita lillahi azza wa jal kun ga nasoshin sifa Nasoshin siffofi waɗanda suke tabbatattu ga Allah ya ji ba alaika an ha, wajibinka ne ka tabbatar da waɗannan nasoshi kama ja'at kamar yadda suka zo ala ha, kuma ka tabbatar da su a haƙiƙanin yadda suke dona an ta tadakhalo bi akalika, ba tare da ka shigar da hankalinka a ciki ba fataqul ka ce haza la yaliqu billah ai wannan bai dace da Allah ba Allahu munaddihun an zalik Allah abin a tsarkake shi daga wannan ne wa haza tashbihun wannan tashbihi ne kama ya quluhu al-mu'attila kamar yadda mu'attila suke faɗi ka ce ai tsarkake Allah za ka yi ai waɗannan abubuwa ba su kamaci Allah ba to wannan tashbihi ne mun gane mu'attila duk wanda ya ce Allah na da hannu sai ce ka mu mushabbihi kana kamanta Allah da halittun bayi kun gane sai ce a kore kaga sun zama mu'attila kai kuma ba cikin mushabbiha ko mumathila kake ba a'a kana tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ne ba tare da tashbihi ko tamsili ba kuma kai ba kai takyifi ba sannan ba kai tashba ba kai tatili ba ko ba kai tafwidi ba jama'a mun gane shi yasa aqida ahlus sunna ita ce kada aqidan da za ta fidda kai aw ta'taqida anna Allah yushabbihu khalqahu ko kuma kudurcewa cewa Allah madaukakin sarki yana kama da halittar shi kama ta quluhul mumassila kama yadda masu aqidan tamthili mumassila suke faɗa, fa kullat ta'ifataini to duk waɗannan ɓangarori guda biyu ala dalal suna kan bata ku gani waɗanda suke kamanta Allah da bayi waɗanda suke kore ma Allah siffa <clears throat> don tsoron kamanta shi da bayi to dukkanin suna kan ɓata ne kenan su duka ɓatattu ne an gani al-mu'attila su masu korewa ghalau fit tanzihi sun kai matuƙa wajen ƙoƙarin tsarkake Allah ne don wai kar su siffanta shi da ɗaya daga cikin siffofin bayi sai suka kore hatta na faul asma a wasifat har suka kai ga sun kore sunaye da siffofi firaran mina tashbihi bi za'amihim tsoron wai kada su kamanta Allah da bayi a bisariyawansu don jan allah jama'a <clears throat> duk abin da suna ya haɗa shi kenan ma'anin ya zama ɗaya eh yanzu misali shugaba buhari ina son tambaye ku da turanci menene mukamin shi malamin mukamin shi president shugaban majalisan dattabai malamai mukamin shi president shugaban ƙungiyar ɗalibai na jami'a ko na polytechnic malami ya sunan shi president <laughs> the president chief of army staff chief of, menene general na sojoji na kowa da kowa na najeriya shugaban askarawa da president na senate da president na sug matsayinsa daya amma duk ne <laughs> ba president ba ne kuma ta da shugaban ƙasa ƙila a sa sug su gayyace shi taro in ya zo kila zai adresin ɗin shugaban ɗalibai zai ce mashi mai the president <laughs> amma shi ya zo na president na sug yana jin shi president ne irin president baba buhari yanzu shi president na senate yana jin shi irin wancan ne yanzu tarayya wajen suna ya sa ma'anan ya yi ɗaya eh yanzu na san akwai sarki a zazzau haka akwai sarki a tukurtukur da sarautan nan da sautan can ɗaya ne eh yanzu akwai kaka mahaifin babanka ko mahaifin mamanka yanzu kuma dab ake a shiga kaka na masara kaka na kaza yanzu wancan kakan da wannan kakan ɗaya ne kawai tarayya wajen suna ya sa ma'anin ya zama ɗaya eh Allahumma kalla ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa yana ganin idan aka ce a ta misali misalin zai yawa yi eh ko ba zai yi ba yanzu idan kyamarar nan da ido na iri ɗaya ne duk mene ne da bakinka da bakin titi ɗaya ne da idanka da idan ruwa ɗaya ne iri ɗaya ne ba wanda ya san wani misalan da abubuwa guda biyu suka yi ɗaya sunansu ɗaya amma ma'anan suka sha bamban da juna a nan ba wanda ya sani kamar me eh eh ƙoshiya akwai ƙoshiya na masu saƙa akwai ƙoshiya na me na cin abinci kowa shi ba ne yanzu a ce ya jefa ƙoshiya ƙoshiya da ƙoshiya ta yi yaji matan aure mara ɗa'a ta gudu ta yi yaji mai jego ta daka yajin tuwo ta yi ɓari matan aure mai ƙaramin ciki cikin ya zube an kasa ma yarinya talla ta ɓaras diya sunansu ɓari an gano wannan da kyau ku sai mai ƙwariya-ƙwariya hmm? mun sabu ga wannan misalin aha akwai giya na sha akwai giya na mota kai da ya dinga zuba mata giya kai da wannan giyan da wancan giyan ɗaya ne aska na riga aska na wanzamai ma'anan ɗaya ne sunan fa sai to akwai kura mai cizon mutane akwai kura na ciro guga in ta fada ruwa wanda ya ce akwai mako ƙidaddigan kwanakan sati sai me akwai mako wanda masu aikin takalmi suke amfani da shi yanzu kaji sunayen abubuwa daban-daban masu shan bamban suna ɗaya stelin ɗaya ma'ana fa yanzu abu ɗaya ma yanzu aka ce maka ɗan asabe dole ya zama asabe ta haife ka ɗan mai fa ɗan lare fa ɗan lada fa ɗan tani fa kun gano wannan dole uwo shi ta zama ta nice jama'ar annabi kuna fahimta Allah madaukin sarki ya taimake mu yin sai ga katotin malami katoto wai bai gane wannan ba amma yana ganin ku duka aiko riga kun yi me kun gane an fahimta mahala ya ce walmumassila ghalofil isbat <laughs> su kuma waɗanda suka siffanta allah da siffan bayan shi wuce gona da iri suka yi a wajen tabbatarwa waye kawai don su tabbatar ne sai suka wuce makaɗi da rawa <laughs> gani sai suka ce ma siffan irin nasu ko irin na wani hatta shabbahullaha bi khalqihi har su kai ga sun kamanta Allah da halittin shi wakilal mazhabai ni batilun malai ce dukkanin waɗannan mazhabobi guda biyu ɓatattu ne a mazhab ahalus sunna mazhabin ahalus sunna wal jama'a al-wasatu yuthbituna lillahi al-asma'a was sifat isbatan bila tashbihin mazhabin ahlus sunna wal jama'a yana tsaka tsakiyan waɗannan ne su ahlus sunna suna tabbatar ma Allah sunaye da siffofi tabbatarwa ba tare da kamantawa ba wayan fauna anhu mushabahatal makhluqina kuma suna kore ma Allah kamanceceniya da halittun shi tanzihan bila ta'tilin tsarkake Allah ne ba tare da kore sufofin ba yana da sufofin tabbatarwa ba irin na mushabbiha ba bai yi kama da halittun shi ba korewa ne ba irin na mu'attila ba kun gano wannan da kyau ku wadancan saboda san a tabbatar sai suka kamanta shi da bayan shi wadancan san a kore aibi sai suka kore mai sufofin a gaban na kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ku kamar mai cire beli ne saboda tsantsan san cire beli sai ya cire makogoro <laughs> yayi ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ha za huwa mazhabu ahlus sunnati wal jamaa wannan ita ce mazhabin ahlus sunna wal jamaa ala haddi qaulihi ta'ala a ƙarƙashin fadin Allah madaukin sarki cewa laisa kamislihi shay'un ba wani abu irin Allah haza raddun alal mumassila wannan raddi ne ga waɗanda ke kamanta Allah da siffan bayi wa huwa sami'ul basir da ya ce shi mai ji ne mai gani haza raddun alal mu'attila wannan kuma raddi ne ga masu kore sufofin Allah wa aya ala anna ithbatal asma'i Wasifat. sifat kun ga ita wannan aya ta sha ɗaya cikin sotu shura to tana tabbatar da sunaye da siffofi tabbatar da sunaye da siffofi ga Allah la yaqtadi tashbihi wa tamthili bai hukunta cewa lalle ka misalta Allah da siffofin bayi ko ka kamanta shi da kamanceceniyansu haza huwal manhajus sahih wannan shine manhaji ingantacce fi mas'alatil asma'i was sifat a cikin mas'ala dangane da abin da ya shafi sunaye da kuma siffofi na Allah madaukakin sarki jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine mazhabi ingantacce nagartacce lafiyayye na musulunci sabanin wannan kuwa to za ka fada tarkon da fitanka zai zame ma da wahala Allah ya sauwaka mithlu mala ya ce misalin ƙulubul ibadi baina isba'aini min asabi'ir rahman zukatan bayi to suna tsakanin yatsu biyu ne daga cikin yatsun Allah mai rahama ai ne misalin farko da male fara kawo mana ko male ya ce tasbutul asabi'i lirrahman za a tabbatar da yatsu lalle ga Allah kama ja'ad fil hadis kama yadda bayanin yatsin ya zo a cikin Hadis wannan ko ja ma babu wala taqul kai kada ka ce innaha mithlu asabi'il ilmakhaluk wai waɗannan yatsu kamar yatsun halitta ne kaga ce irin wannan yatsun ne mun gane saboda Allah ba irin ka bane laysa ka mislihi shay'un sannan karka ce bai da su dan annabi ya ce yana da su mun gane ya suke ka ce ba mu taba gani ba na mu fada kamar yanzu ka ce mu kwatanta dodo ne mun taba ganin shi ne da Allah nan waye taba ganin dodo shi yasa wanda ake ba tsoro da dodo suffa iri-iri yake ba shi saboda bai da hakika <laughs> jama'a mun gane wannan to wannan ma fa abin da yake kusa a duniya ne ake firgita ka da shi ka kasa yin bayanin shi ballantana allan da baka taba gani ba sai ya ce yana da kaza yana da kaza zaman ka lafiya ka ce yana da shi amma ya nashi yake ba ga sani ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa fa haza tashbihun in ka ce siffan Allah kaza daidai da na bayan shi to wannan kamanta Allah ne da halittun yace tunazzaha Allah azza wa jalla bal nusabbituha ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala tunazzihu Allah dole ne ka tsarkake Allah daga duk wani kamanceceniya da bayan shi bal nusabbituha sai dai za mu tabbatar da siffan ala ma yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ga yanda ya dace da matsayin Allah laysa duka Sabi'il makhluqina waɗannan yatsu na Allah to ba kaman yatsun halittun shi ne. an gane shi ya san yadda suke amma mun yadda yana da su ko kun san yatsa e yatsa amma baka tunanin yatsa wani abu ne can daban a'a ai da Allah ya san zami tunanin wani abu ne can daban zai mana bayani da kuma annabi yi mana bayani cin da bai ba ka bar shi hanka ta ci ga kai kadai duk kokarin su irin waɗannan 'yan bida'an ko su sauke mutane daga turba na ƙwarai, su ɗora su a kan wata turba ta hallaka allah shi kyauta ma'ala ya ce wato sabbitul alhadith al-qudusi ya ƙulun allah jalla wa ala fihi dole a tabbatar da hadisin nan kudusi wanda ciki Allah maɗaukin sarki yake cewa man atani yamshi ataituhu harwala duk wanda ya zo man da tafiya ni kuma zan zo mai da sauri bi ma'ana man asra ila rida'i wa ta'ati duk wanda ya gaugawan isowa gare ni ta hanyar neman yarda na da yi man da'a domin Allah ba yana zaune a wani wuri ne da ke ganin shi za ka je da sauri ba menene kusantan Allah shi da shi ya faɗi a cin hadisin shine wa mata karraba ilayya abdi bi ilaihi min ilayhi mimma aftaratuhu alai ba abin da bawa zai yi don neman kusanci da ni sama da irin abin da nake so sama da ya aiwatar da abin da na farlanta mashi. haka ne to shine sai yake cewa bi ma'ana man asra ilayya ridai wa ta'ati asra'atu fi magfirati dhunubihi wa qada'i hawaijihi duk wanda ya kiyaye wannan to Allah zai gaugawan gafarta mai zunuban shi da ko biya mai bukatun shi kun Allah jama'a sakacin da muke wajen sallan farilla yana daga cikin dalilin koma bayanmu na rantsi da alkur'ani idan kana da bukata wurin allah duk abin da allah ya farlanta maka in marmaza kai wannan abu ana kiran sallah duk abin da ke gabanka ga jingine shi ko me ya kai sallan nan wallahi al'azim ka sa ido ka gani duk bukatun ka cikin sauki Allah zai biya maka su sannan kuma zai gafarta maka a lahira amma kaga kana wasa da sallah kana wasa da dokokin da Allah madaukin sarki ya ce ma yi ko bari to wahala baka fara shiganta ba na rantse ma da Allah duk irin wannan kame-kame da soki burutsu na mutane suke ko Allah gaya masu masu bari Allah su hala banza duk wani ai muna fama da wahala irin ne ƙarya kake ke ka sa kanka ciki ba wanda ya sa ka gani domin ƙur'ani cewa zaharar fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas sai ce liyuzikahum ba'd allazi amilu la'allahum ji'un. kuna ma Allah ƙarya kuna cewa mulkin wani shi kawo matsala iri kaza a zamanin annabi an taɓa shiga matsatsi da wahala irin wannan sabai suka wasu ga ce komi ya yi tsada ya rasulallah fasa irlana annaba ka sanya mana price control sai ce inna lahuwal musa'ir allah shi ke sa wannan ku karanta bulogul maram a babin da ke bayani akan kasuwanci hadisun na nan Karara cewa ya galla si'iru ala hayati rasulillah fil madina a zamanin annaba farashin kaya ya hau jama'a mun fahimta annabi cewa ya sabai su zauna a kan dutse suna harbin kafirai sanda aka je yakin uhudu suka sauka an samu matsala ko ba samu ba sabai ne fa sai kai yanzu makaryaci maciyin amana mai saba alkawari maciyin haram mai alkaba'i da alfasha ba ka da mutunci ba ka da kirki a waye gari a ce wai ka saba ma umarnin Allah ka ce Allah ya barka who are you kun gano wannan matsatsin jama'a mu fa muka ja mu kanmu ci ma kasabat aidin nas su ce li yuzikahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah yana ɗanɗana masu wani ɓangaren aikinsu ne mai yiwa za su komo cikin hayyacinsu ina kuke ina ayan da Allah ya ce daraballahu matsalan karyatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an umilla fa ata fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu kuna ina da Allah ya ce li ilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayfi sai ce me falyabudu Rabba hazal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin kaga waɗannan abubuwa guda biyun gaisa sakaci wajen bautan Allah na rantse da Allah da su Allah zai ukubanta ka yunwa da tsoro fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi tsoro yunwa sanda annabi Adam ya ci ganyen ice ko ɗan icen da aka hana ya ci shi da matan shi da Allah ya sauko da su duniya tun kafin ya sauko ga ce a ah, ka zauna a cikin duniya la ta ju'a fiha wala ara ba za ka yunwa ko tsaraici ba ba za ka sha rana ko kai aikin kwadugo ba amma fa'asa adamu rabbahu fagawa da ya saba ma ubangijin sai aka da shi gidan duniya ka sha rana kai kwadugo ka wahala tufafinka su shashe su yage ga yunwa te ta ƙarƙaran uwar hanjinka jawabin gano wannan da kyau ku sa kada ka rika cewa wai wane sababa kaza ka fara binciken kanka ba ruwan shi an fahimci wannan ka fara binciken kanka tsadmuwa aƙidan ma'alla ke kawo arziki wa ma asabaka lam yakum li oka duk abin da ka samu Allah bai rubuta dama zai kubuce maka ba wa ma akhtaka lamme kuma liyu sibak abinda kuma ka rasa dama Allah bai rubuta haka same shi ba gani shi za mu damun da muka samu mun zarrabanmu ne a hadisi Allah yake gaya ma annabi hadisi kudusi da a ce jama'a za su haɗu na farko da na ƙarshe sai taron dangin amfanar da kai abin da Allah bai rubuta zai amfana gare ka ba su iyawa haka da za su tara a kan cutar da kai ma ba su iya cutar da kai ba su iyawa sam sam sam sam ba su iyawa sai da duk da waɗannan nasoshi muna kira ga shugabanni zai tsoron Allah duk yanayin yadda za a iya sauwaƙa ma al'umma yanayin rayuwa a sauwaƙa musu ko da zai kai ga duk dukiyan hukuma a raba musu ne amma ba shugabanni ko 'yan siyasan demokuraɗiyya su kawo halin kunci da ake ciki ba laifukan bayi ne in ji ƙur'ani in kuma kana neman sauƙin rayuwa ko Allah ka bincika duk abin da Allah ke so ka yi wanda bai so ka bari ka gani shi kenan kawai amma ka ci gaba da sabon Allah ka ci gaba da shirme wai ka sa ran wai ai wane naka zai zama kaza ko ya samu ƙarya kake ko ya zama ba sai manta da kai <laughs> wallahi mala sai kun tura motar ta tafi a guje madadin maya buɗa muku ƙura ya tafi sai ya sa rufa sai ta Ya sa ku shiga taitayenku sa kun ga wannan gaba to kowa ya kula da ita man asra ilayya rida'i wa ta'ati duk wanda ya gaugawan bin yarda na da man biyayya asra'atu fi magfirati dhunubihi ne kuma zan yi gaugawan gafarar zunuban shi wa qada wa hawaijihi da biya mai bukatun shi jama'a duk wanda yake da wata bukata wajen Allah ya fuskanci biyayyar Allah falaisa ma'anahu alharwalatul ma'arufa indana ba wai a guje zai feto ai ba zai zo wurinka ba ai ya riga ya faɗa cin hadisin kudusi yaya ne fassaran wannan ya fassara ba kai ne aka fassara ba an gane wa inna ma fassarahu akhirul hadithi mala yace ƙarshen hadisin ya fassara bi qawlihi la in sa'alani la utiyannahu lalle in ya tambaye ni zan bashi wala in ista'adani la uidannahu in ya neme ni tsaro tsaro to ni ko zan tsare shi Ka ji ma'anan ya zo maka kana roƙa nan da nan Allah zai baka ka gwargwaron biya maka ka wala gwargwaron biyan ka mun gane wallahi in ka ji shiru ko ku shiru ne shi yasa an kana saban Allah kana cin haram kana yin abubuwan da ba daidai ba sai ga bukatun ka suna biya ma ko to ana ma talala mai kaman sake ne sai sanda da karfin ka ya ƙari ga bukatu sun haɗo ma sannan matsala Allah zai cinno maka ita yasa an ga mutum ya kauce ma tsari dokan Allah yana tsiya yanda ya so ko eh to ka tausaya mashi ba abin ya birge ka ba ne abin a jajanta mashi ne wallahi mala kaga lafiya na karuwa arziki na haɓaka kana ƙara samu kana meke kafa amma kuma abin da kake fa laifi ne ba daidai ba ne kai ka sani to wannan shi ake ce matalala mai kamar saki kina ɗaura ma dabba igiya sai ta ja ta ɗauka ta yi nisa ashe ba inda ta ji ana jawa za ta yi mi za ta dawo to shi na kai maka kun gano wannan da kyau ma'ala ya ce fa ma'anar harwala huna almubadara bai kada ya hawa iji abdihi ma'ana wannan shi ne allah yana gaugawan biya ma bawa bukatan shi kama annal abda yubadiru ila ta'atillahi kama yadda bawa yake gaugawan biyayyen Allah fa huwa al-abdu yuharwilu haqiqa aw ma'ana shi bawan ai gaugawa yake duk wanda yake ba gaugawa yake ba duk wanda yake sauri ba gaugawa yake ba to gaugawa wajen bin Allah to kai kuma Allah zai gaugawan biyan maka bukatan kaman amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun duk sanda ka aikata aiki mai kyau to Allah zai maka tukuici a duniya Ta'idan wa huwa mu'min gano Allah ya sa mu dace yanzu misali kowa wani gage nema manyan masu kudi manyan 'yan boko manyan waye sun cinno suna ta cinna kudi kai kuma ustazu albashinka islamiyya ma 3,200 ne wannan watan ma 1,800 aka samu 400 an ce ba a biya ba kun gano wannan da kyau ko wallahi in ka tsara dokan Allah ko wallahi da ka kasa su duka sai Allah madaukin sarki ya sa mata aranta shi da wancan sanatan ya mata tsufa ta ce allah kiyaye ta auri sa'an ubanta kaga allah ya taimake ka mun gane shi kuma wancan sai ya shawo kwana shi bai kashe diskon motar shi ba ta ce allah ya kyauta ta auri ɗan iska tana ma yin alkur'ani kowanne kuma in ta faɗa a gidan sai iyayen ce gaskiyanki yan nan wa yake so da ce ustazun a ah, masha Allah kun ga ku ta gatun liman yi salati ka ɗora masa aure a rasa wai mai kai ce ai kaga ustazan nan ai suna da buzu irin nasu bin Allah ne gano wannan da ke wani buzu matsafi da kai Allah madaukin sarki ya kyauta amma da abin da ya taso mai kyau ko wani abu kai da ƙyar kake samu kana cikin matsala kuma har yau ba kama bin Allah ba kai ina mamakin mutumin da bai da kosili. amma ko bai bin Allah har yau bai kama hanyar da zai fita ba fa <laughs> wallahi wala bai kama ba kuma kullum kira muke a zo a ba hanyar ita ce hanyar mun gano wannan da kyau amma tana da wahalar ne the hard way the only way wannan hanyar ko ita kenan yawa na shi daya kawai yake wanda da kaza ai zai tayi da ba za ka ba Allah ba ai wallahi in ka ga kaga yi koto ka ba Allah ne in ba ku? ga fili a mai doki a cigaba da zubawa Allah shi kyauta to to shine sai mala yake cewa كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله فهو العبد يحرر الحقيقة أو معنى ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله حرولا akwai wasu mashirmanta da suke cewa wai Allah yana fofoti sai su fassara hadisin da wannan shirman ai hadisin ƙarshe ya fassara farko ne wa hadha min babi af'alul muqabala wannan sai ake cewa af'alul muqabala mana ka fuskanci Allah da irin fuskan da kai shine duk abin da Allah yake so kana gaugawan aikata shi ko to shi kuma zai gaugawan biya maka bukata abin da yake so a gaya maka kenan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum fayaskharuna sakhira Allah babul muqabala ne ya ce eh inna ma na hannu mustahazi'un allahu yastahazi'u bihim babul mukabala wa makaru wa makaralla Jam'a duk wannan mun yi sharhin wannan bangaren irin waɗannan abubuwan da ake faɗa ga Allah a wani karatu eh a karatun sharhu sunna koko a karatun masailul jahiliya a karatun masailul jahiliya har mu zakira ma mun yi kun gano wani da kyau mun fitar da wannan shi yasa ba mu da bukatan ƙara maimaici ko wani sharhi mai tsawo a kan wannan shi yasa ku samu wannan insha Allah zai warkar da ku fayajibu ma'arifatu hadhihi alqawaid alazima wajibi ne sanin wannan ka'ida mai girma liyakuna insan ala basira saboda bawa ya zama akan basira wa ya arifin mazhabin salaf kuma ya san mazhabin magabata wa ya arifin mazhabin salaf fiha kuma ya san mazhabin magabata akan wannan matsala alladhi hum athbatu min wa a'lamu minhum wanda sun fi ka tabbatuwar aƙida sun fi ka tabbatuwar ilimi wala yastaqilla fahmihi wa aqlihi wa yathbutu Allah ashiya'a la yadri anha bina'an ala zahir aw mutashabihat kada mutum ya fuskanta da fahimtar shi ko hankalin shi ya kai ga yana jingina ma Allah abin da bai tabbata ga Allah ba kawai dan ya kalli zahirin fassarar da yayi dole je samu malaman suna da kakko a arrasihuna fil ilmi sai mai bayanin da zai gane Allah manaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum